to sai darasinmu na ƙarshe dalilin mar'atul muslima wanda darasin da ya gabata kafin a tafi hutu mun kwana ne a shafi na 278 an gane ko shafi na 278 mala yana mana kan matsala ta shida akan hukuncin wakilta wani yayi saki an gane ko a wakilta mutum ya yi saki za mu tashi a matsalar bustani shine arraja'a kome idan an riga an yi sikin ya ake kome a mai da auren shafi na 278 malam yace ta'rifuha me ake nufi da kome wal aslu fiha menene asali akan kome idan an yi saki malam yace wani i'adatu zawjati al mutallaqa ila ma kanat alayhi qabla al talaq shine dawo da matar da aka saka zuwa ga yanayin da take akai da matsayinta kafin a sake ta kafin a sake ta matar wana ce da aure igiya uku a tsakaninsu an fahimta yanzu ya sake ta kashi daya yanzu babu auren to ko kuma zai mai da ta koma a matsayin kamar yadda take dama matarsa da wannan igiyoyin da suke rage a tsakanin su shine abin da ake nufi da kome an rage kenan dawo da mace ta koma yadda take kafin a sake ta wa hiya sabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma wannan koman bune da ya tabbata cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malamai Allah madaukakin sarki yana cewa wa bu'ulatuhunna ahaq haqqu bi raddihinna fi dalika in aradu islaha mazajen wannan mata mana mijin mace shi ya fi cancanta ya maida ta ta koma ɗakinsa matukar ana son sulhu ayat tana magana ne akan siyakin matar da ta zamanto an sake ta ya zamanto cewa har ta kammala idda ba tare da an maida ita ba kuma shi wani zawari ya zo yana neman ta tsohon mijinta ma sai ya zo ya yi nadama ko ba haka bane to sai ake bada shawara tsohon mijin nan nata shi ya fi cancanta ta koma inda akwai maslaha amma in ba maslaha ba shi kenan sai a haƙura amma inda maslaha ta koma gidan tsohon mijinta ya fi alkhairi ina fata kuna fahimta kamar a zo ana neman ki ke yanzu kina da zawarawa mutum biyar daga ciki har da tsohon mijinki da sauran mutum hudu da ba to gashi qur'ani Allah ya baki shawara ki zaba tsohon mijinki amma ba dole bane fa zaki ganin kila komawa gidan sannan fitina ne da bala'i a gare ki zaki ya zaban wani akan shi shi yasa ma Allah ce in aradu islahan sharadi ne ai yawa almuhim dai mu mahallin shahid a ayar Allah ya ce a haqqu bi raddihinna kun ga kenan ashe akwai raddi din kenan ko ana mai da miji sannan malam ya ce wa talaq wa talaqa annabi sallallahu alaihi wasallam hafsata annabi ya saki na na hafsa summa raja'aha kuma annabi ya mai da ita annabi ya taba sakin aure abubuwa duk yana faruwa da grojis a gida na aure kamar yadda ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ta kai ga kai haka wata ran sai ya sake ta ana so in yi magana tana da tsawo da ya sake ta kuwa sai Allah ya ba mala'ika umarni da wahayi ga manzon Allah nan da nan ya ba shi umarni ya maida ita inna Allah ya amuruka an turaji hafsa Allah na baka umarni maza maza ka maida hafsa li'annaha sawwamatun qawwama wa annaha zawjatuka fil janna domin mace ce mai yawan azumi mai yawan qiyamul layli kuma matar ka ce a aljanna saboda ba macen da take kiyamun laili da azumi da tsoron Allah ita ake sakta ba yawa ashe mace halinta na kwarai a gidan mijinta da halaye na gargaru shine zai sa ya zamanto cewa idan mijinta yayi wani abu ba daidai ba dan ya danne mata haƙƙi to duniya ta tashi tsaye wajen ganin ta yaƙe shi ta kwato mata haƙƙinta amma idan ta zamanto azzalima ta zamanto muguwa tun shegiya tun azzalima ta to wallahi za a ce gwara da yadda kwallon mangwaro ya huta da guda a gaske ai kun ga hafsa an faɗi aikin ta an ce qawwamatun qawwama wannan duka ayyukan ƙware ne amma ke baki zama sawwamatun qawwama ba kin zaman to fatanatun zalimatun ai dole a ce ya huta so Allah ya mana jagora Almin dai annabi ya taba saki kuma ya ne ya maida ta wa ajma ahlul ilmi malam yace malamai masu ilimi su ma sun yi ijma'i ala anna al-hurra idha talaqa madkhulan biha halqatan aw talqatayn anna lahu raj'a cewa shi da cikakke wanda ba bawa ba idan ya saki matar da ya taba kusantar bayan ya sake ta saki daya ko saki biyu to yana da daman ya maida ta an fahimta saki daya ko biyu shi sa aka tsaya a wurin domin idan aka kai uku to shi kuma dama fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu ina fata ana fahimta sannan wa idza tallaqa al'abdu abdu shi ko bawa idan ya saki mace alqatan wahida saki ɗaya ne to falahu raja'a yana da daman yayi kome shi ma saki da kai kuma da saki na saki biyu ina fata muna fahimta to wannan koman yana da sharɗa sharɗan kome su ya kamata mu ji ni matashi a kansu don saboda lokaci ya ja dole mu dan yanke waɗannan na karshe karshen dan mu tashi akan lokaci zai daidai mu tashi akan sharɗan kome idan za a mai da aure bayan an yi sakin da idda ya riga ya ƙare yaya ya kamata mu yi me ya sharaɗin Allah madaukin sarki ya daimake mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah